الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى من الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي وقد قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى وغيرهم يكون مخلط مخلطا وإيمانه أقوى وإذا كان أولياء الله هم المؤمن وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi damu na mako mako cikin karatun littafi mai suna alfurqan bai da auliya rahman wa auliya shaitan wallafar bijimin malamin da shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijirar mulki sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 728 kuma wannan shi da darasin mu na na goma sha hudu malam yana mana magana a kan cewa mutum ɗaya yakan tattare abin da yake na kirki da kuma wanda ba na kirki ba akan same shi ta wani bangare mumini ta wani bangare kuma yana da wata sifa ba sifar muminai ba sifar munafukai a satin da ya wuce ibnu taymiya ya kawo mana hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama da suke nuna haka hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خانه وإذا عاهد غدر wannan hadisi a fili ya nuna cewa mutum yakan iya zama mumi zama mumini amma kuma yana da wata sifa ta munafici tare da shi za ka so shi ta bangaren imaninsa wato ka so shi saboda zamantowa sa mumini ka ba shi haƙƙinsa na mumini sannan kuma ta wani ɓangaren ka ƙi shi ka ƙi aikinsa na munafici saboda haka mutum zai iya haɗa sifa ta yabo da kuma sifa ta fallasa sifa ta yabo da sifa ta suka ta zargi to akan wannan ibnu tabi yake kawo dalilan da za su nuna haka domin gashi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana fi khasla كانت ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها wanda duk yake da wata ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un da guda hudu na munafici to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai lokacin da ya barta kaga shi mumini ne amma kuma yana ɗauke da wata ɗabi'a ta munafici kuma duk sanda aka ambaci wannan ɗabi'a tare da shi za a kushe masa to shi ne yake cewa wa zakara al-bukhari an ibn abi mulaika qala adraktu 30 min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kullahum ko kullihim yakhafu nifaqa ala nafsihi a iya cewa kullahum ya zama taukidi ne na talatin din talatin kullahum zai iya zama kuma taukid ne na ashabi wanda aka yi masa abin da majrur ne ya zama kullihim in ka ga dama kuma za ka iya cewa kullahum ya zama maqtu'un ne a ce kullahum ya zama mubtada ne gaba daya wa zakara al-bukhari عن ابن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وقد قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان imam al-bukhari ya ambata a cikin littafin sa sahih bukhari kitabul iman a cikin littafin sa kitabul iman ya kawo asar din ibnu abi mulaika abdullahi ibn ubaidillah ibnu abi mulaika daya daga cikin manyan tabi'ai da yake cewa adrabtu 30 min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama na riski mutum sahabban manzo Allah 30 na riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda talatin kulluhum ya nifaq dukkanin dukkaninsu kuma suna ji wa kansu tsoron munafici kowanensu yana jin ya fada cikin wani aiki na munafici a nan yana nufin nifaqul amal ba nifaqul i'tiqad ba wato kowanensu yana jin tsoron yayi wani aiki irin aikin munafikai wannan shi yake nuna maka girman imanin sahabbai mumini na kara shiga cikin imani wato imanin sana kara hauhawa yana kara jiwa wa kansa tsoro wato babu wanda yake sakankan cewa ya ji cewa ya tsira shi dukkan wani bala'i da za a shiga alayyara shi ba shi sai wanda yake kusa da munafici ba wanda yake kusa da imani ba wanda yake shiga cikin imani kullum kara tsoro yake yana kara jin tsoron ubangiji ga yawan aiki kuma ga yawan tsoron ubangiji shi yasa al-hasan al-basri yake cewa ma qafa Allah illa mu'min wa ma amina makra Allah illa munafiq babu wanda zai ji tsoron azabar Allah ya rika jin tsoron koda yaushe cewa watakila ya gaza watakila ya yi laifi watakila sai wanda yake mumini babu kuma wanda yake amincewa ya sakankanci ya ji cewa shi shi fa ba abinda da yake yi da zai sa Allah ya sa shi wuta yana da cewa ta tabbas a yadda yake dina dole shiga aljanna ci ba mai irin wannan aqida ko mai irin ya rika jin haka a tare da shi sai wanda yake munafiki amma mu'mini kullun cikin tsoro yake ji tuna ma ما wa qulubuhum wajila أنهم ila rabbihim raji'un suna aikin ibada amma kuma zukatan suna cike da tsoro suna a cike da tsoron cewa ga zuwa ga ubangiji za su koma kuma ubangiji zai musu hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna sadaka amma suna jin tsoron an karɓa ko ba karɓa ba to haka sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba wai suna jin tsoron munafici ne na itikadi ba na cewa ko za su bar musuluncin gaba daya su zama munafukai suna yi wa Allah ƙarya suna yi wa manzo Allah ƙarya a zuciya suna koya kafirci a baki suna nuna musulunci ba wanda suke jin tsoro ba a suna jin tsoron annifaqul asghar annifaqul asghar shine nifaqul amal ba nifaqul i'tiqad ba to wannan abin da ibnu abi mulaika yake cewa ya gani tare da sahabban manzo Allah sallallahu wanda Allah madaukakin sarki ya nufa zai haɗu da su ya haɗu da sahabbai talatin amma kowanne ya zauna da shi yakan ga alamar cewa wannan mutum yana jin tsoron faɗawa cikin aiki na munafici kaga mumini ne amma yana jin tsoron fada aiki da munafici ashe ana iya samun mutum mumini sannan ta wani bangaren kuma ya yi aiki irin na munafikai shi yasa har ila imam bukhari ya kawo wani asar a cikin kitabul iman a cikin littafinsa daga ibrahim taimi yake cewa babu sanda zan waiwaya inda aiki na in ga magana sai na ji tsoron kada aiki na ya rika karyata magana ta wato duk sanda ya magana yana jin tsoron kada aikinsa ya rika karyata maganganunsa ko kuma ya rika yin abin da zai zama makaryaci saboda a zuciya ba haka ba haka abin yake ba to wannan kaga cikin tabi'ai kenan to sabai haka suke tabi'ai haka suke in kuma ana batun imani ne ba ba sama da su ashe kaga waɗanda za su rika ganin su ahlul lahi ne in an yi magana ta cewa ai su a lahira duk ma abin da za a so in kallo ne kaga babu shakka waɗannan kamar da Allah ya ce hum lil kufri wa la idan aqrab minhum lil iman ba imani inda da imani za su zan suna jin suna kafa kafa suna tsoron Allah ko a ce ka taka wani matakin da duk abin da kaga dama kai ka zama wali ai walittaka kana ƙara zama wali kana ƙara jin tsoron Allah haka ita walittaka take tunda daman tsoron Allah da yi wa Allah da'a su suke haɗuwa su bai da mutum wali ashe kaga kana ƙara ƙara cika burƙasa a walittakaka waɗannan kuma sifofin suna ƙara cika ba kana ƙara cika kana ƙara ƙoshi a walittaka kuma sifofin suna suna tabarbarewa suna ja da baya ba kaga wannan ya zan ba su ne walittaka ba kenan a ce gashi saboda ya zama wali amma zai saba wa Allah saboda ya zama wali zai halatta ma wani haram saboda ya zama wali zai bar kowa abin da yake so cewa zai cici shi kaga wannan ba waliyin gaskiya bane waliyin gaskiya shi a karan kansa ma tsoro ke ji da shi za a je za a shiga aljanna ko ba da shi ba a karan kansa ma yana jin tsoro ballantana har kai ya yarje maka ya tsaya maka ya sa ma hannu akan cewa kai abin da kake so kai aljanna za ka tafi kaga wannan ba za ta taba samuwa ba daga wajen waliyin gaskiya duk wanda kaga an ce maka haka dabi'arsa take ko yana da yana da wannan martaba din to ka san waliyin wane ne walittaka imani ce da tsoron Allah ana samun imani da tsoron Allah kuma wannan walittaka imani da tsoron Allah na hauhawa walittaka kuma na ƙara sama har mutum ya kai cikin waliyan da ubangiji madaukakin sarki ya sanya su cikin na gaba gaba wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'azani la u'idannahu ya kai wannan matakin ya zama a gurin ubangiji don abin da ya roƙa Allah zai bashi to ba komai zai kai shi wannan matsayin ba sai sai tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah ba da yawan zikiri ba ko wuridi na bid'a dole ya kiyaye mai Allah yake so yayi mai Allah ba ya so ya bari kaga waɗannan sahabbai ne in ana magana walittaka to su ne a gaba ko mutum ya koyo so su ne mai ne. to amma ga abinda ibnu abi mulaika yake faɗa yace shi da kansa ya haɗu sahabbai talatin wanda Allah ya tsaya gansu amma kowanne daga cikin su tsoro ke ji ya zama munafiki to wanda yake cikin wannan firgaba da firgici ka zo gurin sai baka aljanna a kan wannan za ta yi ba shi ma yanzu yana tsoron kai ka aje a ce ba shi a aljanna din to ya zai yazo ce baka kai ya baka saboda haka ita ita ka imani da tsoron Allah ne ko mutum imanin sa da tsoron Allah su suke kai shi matsayin wali Allah yake cewa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamul mu'minin abin nan da ya sami ku ranar da kungiyoyi biyu na mayaka suka haɗu to da izinin Allah ya sami ku kuma Allah ya haka ne dan ya gane mumine, wato dan mu'minai su fito ƙwaro ƙwaro ƙarar kowa ya san Allah yana faɗa mana abin da ya faru ga sahabbai a yakin Uhudu. bayan ubangiji ya ba su nasara ولقد سرقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu bi fadlin 'ala al-mu'minin wannan abin da ya faru da sahabbai yayin da aka samu wasu ɗan tsirari wani hungu daga cikin sahabbai aka samu suka sauka daga kan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya jarrabe su dan ya nuna musu sakin layi da barin sunnar manzo Allah da umarninsa hadari ne duk yadda ka ga ka hango nasara ga dangadan ta same ka in ka sake ka saki layi to nasarar ma za ta za ta rabu da kai ubangiji ya ba wa sabai wannan darasi dan kuma duniya ta dauka Allah ya ce alkawarin da ya muku zai taimake ku zai ba ku nasara ya gaskata muku alkawarin domin da shi duk da yawan kafirai a wannan a wannan karan duk da yawan su sai gashi kun sako su a gaba kuna raraka <coughs> kuna sara kuna suka mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora akan jabal rubat yace duk irin bala'in da za ku ga an shiga duk guburzun da za ku ga an shiga duk kurar da za ta turnike kar ku sake ku bar wannan gurin har sai umarni na ya zo muku cewa ku bari a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan shugaban ta musu da Abdullahi bin Jubair cewa ka zama shugaban yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara shi da sahabbansa suka shiga rakar kafirai suna suka suna sara suna kwasar ganima sai wasu ka ce to ai yaƙi ya zo ƙarshe kuma an yi nasara za ka zama mu bai baya da amfani za ka muje mu taya ƴan uwan mu ma rarakar kafirai a wannan lokacin Khalid ibn Walid bai musulunta ba yayi dako da sa su ko a bayan wannan karamin dutsen na Rumat jira yake ga me zai kai ya komo shugabansu ya ce da su a ku tuna manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kan mu kuskure mu bar wannan ko menene ne in su muka ga ana tsara kan mu sauka sai ya ba mu umarni cewa mu sauku in mu muka in su muka ga suna bin kafire da tsara da suka kada mu sauka har sai ya aiko mana umarni cewa mu sauka dan haka kada ku yadda mu saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mafiya wasu suka ce a'a kai ne baka fahimci kibar ba kibar idan ba a kai wannan gacin ba in an kai wannan gacin kafirai sun yuga sun kama gaban za su gudu to ba iya tafiya yace to shi dai ba zai tafi shi da wasu mutane goma suka yadda suka tsaya sauran mutum arba'in sai suka sauka suka shiga ana wasan ganima da su Khalid bin Walid ga cewa waɗannan rubat maharba guda 50 arba'in sun tafi saura goma kawai sai ya auka musu da shi da rundunarsa ya karkashe mutumin mutanen goma gaba daya saboda haka sai kawai musulmi sai suka ji ana sukan su da harbi ta baya abinda ba su yi tsammani ba da haka ka ga yanzu an yi wasu kofar rago gaba kura baya yaki can da kafirai suka fahimci cewa ah, akwai fa wani abu da yake faruwa ga musulmi fa yanzu can ma an farwa musulmi sai su ma suka juyo na nan sai suka juyo saboda ka sai aka sa musulmi a tsakiya to shine Allah yake cewa wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu iz tafassuna bi ubangiji ya gaskata muku alkawarin da yi na ya baku nasara ya muku gaskiya ya baku nasara lokacin da kuke ta kisan su da izinin sa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri sai da ainihin kuka samu tarwatsewa kuka samu sabani wa asaitum kuka saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so da nasara minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda duniya yake so ma'ana ganima saura ko wasu sun sauko da su kwasu ganima suka saba ubannin manzo Allah dan su samu ganima wa minkum man yuridu al-akhirah wasu kuma gaskiya lahira suke so dan suka tsaya mahara kashe su sun sarafa kuma anhum daga nan ubangiji sai ya juyar da ku maimakon da ku kuke bi sai aka da ku ake bi yanzu liyabtadiya kun dai ya jarrabe ku to saboda gatan sahabbai sai Allah ya ce wala kada afa anku ubangi ya bi saboda kadan shi a ce a ah, to ga sahabban fa shi yasa duk kofar da da dan shi a zai zagi sahabbai alqur'ani ya toshe shi yasa sai dai shiga tatsuniya ai wata rana ya dauki Fatima ai wata rana ya kona gidan to ya dauki waye shikenan amma ya samu alqur'ani inda Allah ya suki a ga dai waɗannan sun saba umarni Adam sallallahu alaihi wasallam amma tunda sun dawo sun yi nadama Allah ta laka da afa'u wallahu zu fadlan ala almu'min haka ubangiji yake ba abocin falala ne ga mu'minai za ka ya muku falala ya fi muku to wannan abin da ya faru a lokacin da za ku gane munafukai domin wasu za su yi dariya da ba haka suke so wasu kuma za su yi bakin ciki da abin da ya faru kaga anan ubangiji ya tace munafiki da ya fata ci mumini daga munafiki wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idillahi kaddara ce ta ubangiji ubangiji ya riga ya kaddara wannan kadar ne kauni babu yadda ku iya canza shi ya kaddaro muku haka wani ya alama mu'mini kuma da ubangiji ya san ma'ana ya fitar da waɗanda suke mu'minai a sarari kowa ya san su kaga a cikin aikin Allah akwai hikima wal ya'lamal ladina nafaqu kuma ya san waɗanda suke sun yi munafici wato waɗanda suka zama munafikai wa qila lahum aka ce da su ta'alau qatilu fi sabilillahi ku zo ku yi yaƙi don ɗauka kalmar Allah a wani fa'u ko ku kare kanku ku kare ƙasarku ku kare iyalanku ku zo ku yi yaƙi fi sabilillah in ma ba za ku fi sabilillah ku yi yaƙi don kare ƙasarku da ƴaƴanku da iyalanku qalu sai suka ce launa alamu qitalan naku da mun san za a yi wani yaƙi da sai mu bi ku Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su sun fi kusa da kafirci a wannan ranar sama da yadda suka fi kusa da imani wato ubangiji yake gaya mana waɗannan da aka ce da su ko zo ku yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah in ma ba za ku yi don ɗaukar kalmar Allah ba mu ku zo ku yi yaƙin ko don ku kare ƙasar ku ba 'yan Madina ne kuma waɗannan su zo su ci garin ku da yaƙi in suka ci garin ku da yaƙi kuma kun zama bayan su to ku zo ku idan kare kasar ku sannan kuna da iyalai kuna da dukiya in suka zo za su hau iyalanku da kisa za su mai da iyalanku bayi za su kwashe dukiyarku a matsayin ganima za ku zo ko ba dan Allah ba ku zo ku yi wannan shine irtikabu akhaffid dararai daf'u a'la al-mafsadatayn bi irtikabi akhaffihima ko tahsil adna al-maslahatayn inda fawati alaha wannan ka'ida ce da malamai suka ita ce anan ta bayyana wato mafsada ce babu shakka barna ce a ce kai ka fito ka ba da jininka da ranka amma ba Allah ba wannan mafsada ce to amma wannan ita ce tafi sauki ko ku a ku zauna don a zo a cinye kasar a cinye ku gaba da yaki gara ku je ku yi wanda ya fi sauki wannan shine irtikabi akhaffi dararaini shine daf a'lal mafsadataini birtikabi a akhaffihima a duba babban mafsada babban barna a ture ta a ije ta ta hanyar a amince da wacce take da wacce take kankanuwa ko ku a'a maslahohi ne akwai babba akwai karama amma ba za a iya samun babban ba to kada a ce karaman ba a hakura da ita sai a ce da a rasa duka gara a hakura da kaɗan da babu gara kaɗan ko da babu gara ba daɗi to shi yasa alqur'ani sai ce da su ku zo ku yaƙi fi sabilillah a yasma'u in ma ba za ku fi sabilillahi ba ku zo ku yi ku zo ku yi ma dan kare kasar ku kaga wannan maslaha ce ga mu'minai ba za su kita ba saboda suna ganin ba dan Allah akai ba maslaha ce ta za a kare rayukan musulmi za a kare da haka ba a cewa tunda ba za a samu a'lal maslahatai ne ba to gara a hakura wannan wauta ce kamar wanda zai ce tun tunda dai ba za mu iya kafa gwamnatin musulunci ba to kan ba shiga duk wata gwamnati ma'ana duk abin da ake a kasar nan a tattara a barwa nan muna fa ƙasar amma su ne sojojinmu su ne 'yan sandanmu su ne ma'aikatan dukkan ma'aikatan kaki su ne su ne a ma'aikatunmu makarantunmu jami'o'inmu duk wani abu na gwamnati don mu sake mu bar masu duk nasu ne wai saboda ba za mu iya kafa gwamnatin ba to mu saka musu duka kaga wannan wauta ce babu ita a musulunci kwata kwata babu inda za ka samu wannan a musulunci a ce idan ba za ka iya samun mafi karancin haƙƙinka ba ka saki shi ka saki duka in ba za ka samu mafiya mafiya yawancin haƙƙinka ba ka hakura da shi duka wannan babu shi a musulunci iya abin da ya samu ka karba in ya so ka ci gaba da fafutuka Allah ya baka sauran amma ka ce duk ka hakura to lokacin da zaka yaka to ka rasa dukkan wata maslaha kuma ka jawo wa kanka duk wata matsala to shi yasa Allah anan yace da su wa qila lahum qatilu fi sabilillah aw idfa'u in ba za ku fi sabilillah ku zo mu je ku a kare ku kare kasar ku ku yi dan kare kasar ku akwai wata shekara shekaru masu yawa baya da suka wuce mala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahama yana karatu sai sai wani ya tambaya karamu kallawo wani ne zai gina masallaci amma riyarci za ta sa ya gina a kyale shi gina ko ka a kyale shi sai mala abubakar ya ce ya zo ya riya ya gina a karamu kallawa riya ce zai yi riya fa shirka ce a ce yanzu ya yi shirka ya gina mala ce ya yi riyar ya gina in ya yi riyar kai ka zo kai sallah Allah ba zai karba ba in wayariyar kansa ta kare shi amma kai ya taimake ka ya maka wurin ibada ko horiyar tasa sai ta bi ka ba ta bi ka ba to kaga inda shi aka kyale zai fatawar yadda ya taso da zafin da su ko dai yayi ikhlasi ko a fasa gidan masallaci ai inna allaha tayyibun <laughs> sai ba sai inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban to la yaqbalu illa tayyiban sai aka ce kakka bar shi gina masallaci ya gina Allah ba zai ba shi lada ba shine ba la yaqbalu illa tayyiban amma ba ta aka in ya gina ka rushe ba ko kai ka zo kai banga wanga ka ce ba zai gina ba ba wannan shine ba la yaqbalu ba shi ubangiji baya karbar aikin sa amma ku musulmi ku zo kai sallah a ciki ku kai karatu a ciki sai Allah ki karba ko ya ce ku ma ku ba za karba ba saboda haka kaga wannan shi ta shafa amma abin da ya ko maslaha ce ga al'umma Allah da ya ce a wadfa'u idan suka shigo suka kare kasar kasar nan ta kunshi musulmi saboda ga nan maslahar musulmi wasu ma suna cikin ta amma rashin yin su dan Allah shi sa shafa ubangiji yaje zai kama su to kuma ba ku yi dan Allah ba don haka abinda ake cewa lada ba za ku samu ba in ma banda ma wannan kawai za ma a kama ku ne da laifi ko kuwa da kuke yan kasar dan sun yaki ba fi sabilillahi ba ba wanda zai zo kama ku ya ce ya aka kuka bari suka yaki ba fi sabilillahi ba ba wanda zai kama ku da wannan to sai suka ce launa alamu qitalan Ka ga wannan maganar ita kinno munafukai ne tunda ba yadda za a yi ƙurashawa irin yadda suke cike da bakin ciki da jin haushin musulmi gari irin yadda musulunci musu ta'adi a yakin badar an kashe musu sanadidin quraish jimajiman kafiran quraishan da su abuja zai suka tafi lahira a yakin badar su walid ibn mugira su ukbat ibn abi mu'ayyid duk suka tafi lahira a yakin badar sawa suna cike da jin haushi na musulmi suna cike da burin yadda za su daukar sa suka yi shelar ya kawo taimakon sa ba wanda aka daukewa saura kowa sai da ya fito taimakon sa da mai yawa da mai kadan aka tara sannan suka tara runduna daban-daban suka nemo yan ma waɗanda za su kawo musu agaji daga laraba wanda suke ƙauyuka wanda su ma suna cike da jin haushin musulunci duk suka zo suka taru suka yi wa wannan zuga sama da mutum dubu su taso da sun kashe dukiyarsu sun kwaso har da matansu kuma a ce duk ba wani yaƙi suka fito ba har ka ce launa alamu kitalan ta ba na ku to me suka fito yi ai babu shirin yakin da ya kai wannan to amma shi munafiki ba baya jin kunyar ya ƙarya ko da kuwa ƙaryar da ta komai fitowa zahiri ɗabi'ar munafici kenan za ka yi mamaki ka ji mutum ya shiga gidan rediyo yana faɗar da kowa ya san ƙarya ki yana magana da kowa ya ji ya san ƙarya ki amma ko ba jin kunya hankalinsa kwance ana masa tambaya na ansawa duk mai sauraron sa wanda yake da hankali ya san ƙarya yake amma kuma ya shiga yayi magana ya tafi ya sabon sa to ɗabi'ar munafici tana sa wannan tana sa wannan kuma wato abun mamaki ban sani ba siyasa ce don ya kamata ko da siyasa ce a dinga girmama hankalin waɗanda ake shugabanta muna da hankali ba dabbobi bane to ai mana magana mana ta masu hankali ko da za a yi wani abu a yi dai wani abin da za a ga dan wayo ne ba da ba kwa zai gane ba amma karara a fito ai maka A ai maka ƙarya irin wanda bata dace a fito a ce zan da maka gargarin ka Dubai kuma kai tafi kai kanka ka san wannan magana ba gaskiya ba ce ga irin wannan siyasar wallahi in ba a irin waje mu ba a yin ta mutum ko zai yi ƙarya zai yi ƙaryar da za ta yiwu sai dai kuma daga bahaki a ce ya yi mana alkawari ya saba amma ya zo ce zan muku fanfan fura ku tafa mata ya za a yi muku wani fanfan fura a da can akwai ruwan na furar ake magana to kaga mu a siyasance akan ma na hankalin mu in za a yi mana magana ba za a yi mana maganar da ya kamata mu dai ji cewa eh ga ta nan dai amma dai wayo ake so a yi mana amma sai a fito a yi ƙarya wacce take ƙarara yaro ƙanƙare ka tuntuɓa ya san ƙarya ce ko mutum yana yin ta yana rantsuwa yana rantsuwa to haka abin yake to ina ga wannan da wato idan ɗabi'ar munafici ta yi ƙarfi a zuciya takan sa haka a gaza da abu ƙarara kowa ya san yadda yake amma wani ya zo fito cikin bainar jama'a ko gidan rediyo da da dubannai masu yawa dubban da ba za su saurare shi ya yi magana sa hankalin shi kwanci ana bugowa ana Allah kai ka gida lafiya Allah sa ka da alheri Allah kai ka gida lafiya to ka duba yadda ran munafikai suka kai mutanen da suka yi wannan zuga da matansu da dukiyarsu suka kashe suka fito kuma ku ce wai launa alamu qitalan ladda ba'nakum Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman faqad ja'ala haula ila al kufri aqraba minhum lil iman mala yace Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan sun fi kusa da kafirci sama da yadda suke kusa da imani fa ulima annahum mukhallitun sannan aka gane cewa sun cakuɗa imanin da kafirci imanin su rika faɗarsa a fili a bayyane a baki su mumine ne su za a gan a gurin sallah ilan ana shawarwari akan yadda za a ciyo kan wasu matsaloli da su za a yi a zahiri sun nuna su mu'minai ne amma kuma a baɗini a zuciya sun nuna su ba mu'minai bane a can zuciya su ba mu'minai bane saboda sun cakuɗa abin da yake a zahiri imani ne da abin da kuma a baɗini kafirci ne wa kufruhum aqwa amma kafirci shi fi karfi wa ghayruhum yakunu mukhalliqan wa imanuhu aqwa to za a iya samun kuma wadansu wato wani wanda yake kwaikwayon ɗabi'ar su zai cakuɗa imaninsa da kafircinsu amma imaninsa shi ya fi ƙarfi imaninsa shi ya fi ƙarfi ashe kaga za a iya samun mutum mumini ne yana da sifofi na mumini amma kuma ta wani ɓangaren ya ya salo sifa ta munafikai duk da bai zama munafiki zalla ba bai zama tsantsan munafiki ba amma kuma ya haɗo da sifa ta munafiki to wannan ah, a cikin majmu'ul fatawa na mujalladi na hudu ibnu taymiya ya yi ta irin wannan mukarana tsakanin sarakuna da malamai da dauloli wato a tarihi an samu wasu ta wani bangaren sun yi abin kirki ta wani bangaren kuma sun yi ta'adi sai ibnu tabiya ce suwa da suwa da suwa da ta fuska kaza ta fuska kaza sun taimaki sunna ta fuska ta fuska kaza kuma sun saba sunna su a bangaren da suka taimaki sunna abin a yaba musu ne a jinjina musu a bangaren kuma da suka saba wa sunna abin a faɗa ne a kushi ya faɗi wannan a cikin sarakuna ya faɗi wannan a cikin malamai ya faɗi wannan a cikin firas ma wato wasu ƙungiyoyi kamar yanzu a sha'ira ya ce kaga a sha'ira wajen ya wajen tinkara su ga mu'tazila yadda suka rika fafatawa da mu'tazilawa ya ce nan sun yi abin kirki ta fuskar kuma yadda suka rika saba wa wasu nusus na alqur'ani suka rika wa sifofin Allah tawili nan kuma sun saba wa hanyar magabata su abin a yaba musu ne wajen fito na fito da mu'tazila da suka yi kaga anan bai hada su gaba daya ya murtsike su ba wannan shine adalci haka har su hasu ibnu hazm din sai da ya dauka ibnu hazm a babin kaza kaza kaza kaza kaza mutum ne ce a babin ta'zimun nusus mutum ne mai girmama nasi girmama si sashe ja shi har zuwa ya zama ba zahiri in ya ga nasi kawai a daskare a kansa kada ma a yi tunanin wata ma'ana <coughs> ya ce ta fuskar girmama nasi ya fi da dama daga cikin fuka hau ya ce ya ma fi su sanin nasi ya fi su sanin sama da halarto shi har ma yake cewa wa kullu mas'alatin fiha nas fa jalibu muhammad bahir tarjih shi duk mas'alar da ma ake da nassi a kanta in dai an ja da ibn azam to zaka shi yake shi yake kai in dai akwai nassi inda ake sha da shi in ba shi to tunda ya ki kiyasi to sai fara fara ma amma inda nassi galibi aka ja da shi to shi yake kai to haka ne yadda yabi dauloli kamar daulatu ka ta saba taimaki sunna sarki wane a zamanin sa ta fuska kaza ya taimaki sunna ko da yana da kan zalunci a wuri kaza a cikin fatawa mujalladi wanda zai baka wani misali ta yadda za ka auna mutane a ɗaiɗaikun su ko ƙungiyoyi ko ƙasashe ko gwamnatoci ba lalle ne ka samu abu cikakke ba amma da zarar ka samu cewa jadabin alheri yana da girma to sai ka karba haka ko da kuwa akwai wani bangare da za ka kushewa amma ka dubi jadabin matsala kuma sai ka to haka ake so ka kalli ko menene in mutum ne idan mutane ne ɗaiɗaikun su ko ƙungiyoyi ne ko ko abin nan ne abin da gwamnatoci ne to kai musu kallo a dunkule ka dubi jalibin da suke da alkhairi sai ka ce a guri kaza a guri kaza sun yi rawar sun taka rawar gani sun yi abin a zo a gani dan sun taimaka a guka kaza a guka kaza inda ake giza ke ke sadar guri kaza guri kaza nan fa gaskiya sun yi tabar gaza to kaga anan kayi masa adalci ka ɗora abu akan sa, amma wanda ido ɗaya ke gani ko dai ya sa bakin tabaro ko farin tabaro wani baya au wani in yana san abu kawai ko me yayi akai kawai shi daidai aka in mutum ne kawai shi ko me ne kawai ai shi ya faɗa kawai kamar annabi shi ya faɗa yi eh, to kai gaskiya faɗa ba magana ko da kuwa zahirin abin ya saba ko kuma wani kuma ce sa bakin tabarau shi kuma duk alherin da zaka yi ya gani kawai kallon kallon shedan iblis yake wa to ko shedan Allah annabi ya ce sadaka ka wa huwa kadhib a wannan lokacin gaskiya ya maka duk da mai yawan ƙarya ne duk da mai babban makaryaci ne amma dai batun ayatul kursi din nan gaskiya ce to kaga idan shedan wanda gashi nan dai kaga shi kaga kaga ramzi ne da sharri amma ubangi a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka sadaqaka wa huwa kaza lokacin da yace wala tajidu aktharahum shakirin ubangiji ya wa qalilun min ibadi yashkur kaga magana da ɗaya ce shi ɗaya ce wala tajidu aktharahum shakirin ba za ka yawa yawancin bayinka ba za su bi ka su gode maka ba ubangiji ya san haka abin zai kasance don shi ne mai bayar da ka sai ce wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne suke godiya da cikin bayina kaga magana ta yi daidai da waccan da dai ya faɗa to ita gaskiya da ko bakin wa take gaskiya ce ba yadda za ka yi da ita dole ka karɓe ta a matsayin gaskiya ce to haka da in kungiya ce ka kalle ta in akwai alkhairi to ka faɗa sai da in da ban kungiyar gaba ɗaya an dasa ta ne dan ta sharri ko sharrin shi yayi mamaye ya mamaye tafiyar ta ba alheri ko gwamnatin gaba ɗaya ce da rashin gaskiya ce ta yawa to kuma a anan kaga kelin rashin gaskiya shi yake yawa to abin da ibnu tabi'a da yake nuna kenan yace wa ghayruhum yakunu mukhallifan wa imanuhu aqwa sai yace wa idza kana awliya awliya Allah humul mu'minina almuttaqina fa bi hasabi iman al wannan duk a hada suke amma a nan daba abu an gutsire an sa fulsof ba fulsof duk magana ɗaya ce wannan nan ya kamata aqwa a sa fulsof din wa idza kana sai tashi daga farkon fakara an gane ko wa idza kana awliya'ullahi humul mu'minina al-muttaqina idan ya zan waliyan Allah su ne waɗanda suke muminai masu tsoron Allah wato idan mun fahimci haka فبحسب إيمان الأب فبحسب إيمان الأب وتقواه تكون ولايته لله تعالى kaga gwargwadon imanin bawa gwargwadon takawarsa gwargwadon yadda zai zama walli wali takasa za ta zama a wajen Allah faman kana akmala imanan wa taqwa kana akmala walayatan lillah wanda ya zan ya fi kamalar imani da takawa to ya fi kamalar walacci a wurin Allah فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى mutane suna fifitar juna wani na fin wani wajen walittaka su ga Allah gwargwadon yadda suke fifitar juna wajen imani da tsoron Allah wato gwargwadon yadda wani ya fi wani imani da tsoron Allah gwargwadon yadda ya fi shi walittaka a gurin Allah to imani da takawa wani abu ne da ubangiji shi yake ittilai a kansu zahiri yakan nuna wane yana da tsoron Allah zahiri yakan nuna wane yana da imani amma hakikanin kuma abin sanin abin yana gurin Allah sahabbai sau tari sukan ga wani abu su zacciya wani ai mu'mini ne wanda aljanna annabi ya ga musu ba haka ba saboda zahirin aikin sa ya nuna haka amma kuma a duk abin ba haka yake ba kai ba ka da damar kai hukunta wa kai ma mutum hukunci sai da zahirinsa abinda zahirin sai nuna shi za ka yi masa hukunci ba ka da ikon ka ce mutum wani ƙarya yake sai idan akwai wasu ayyukan da suka nuna ƙarya yake ya fito ƙarar a aikace ya nuna ma ƙarya yake amma in dai ka gan shi a miƙe ke abubuwan sa to kada ka rinka nuna ƙarya ce kamar da ga wani yana ta kawa amma ya ce kai dalla ƙarya shi ƙarya yake wallahi ƙarya yake to me ya zama ƙarya dan kawai ka gan shi kullum yana zuwa masallaci a sahun gaba yana karatun Qur'ani shi dalla da shi ƙarya yake to wannan ba ba ba daidai ba in eh, yau kaga abin da yake nuna ƙarya yake yi gashi nan cikin musulmi yana abin da gobe kuma ya sada ya shiga cikin kafirai yana yana kokarin ya za su yi amfani da shi a cikin musulmi to za ka san cewa ashe ƙarya yake amma ba wani abu da ka gani da yake nuna ƙarya yake kawai saboda ka tsane shi saboda kai ko kai ba za ka iya abin da yake yi ba sai kuma kawai ka ce ƙarya yake yi saboda kai zahiri ne naka amma baka da ikon ka yi hukunci da batini abinda zahirin da yanzu shi za ka yi hukunci shi yasa wanda wanda ya yi ridda musulunci zai masa hukuncin ridda ba a cewa to ku kun tsaga zuciyarsa ne kamar da wasu to kun tsaga zuciyarsa ne a takawa hahuna mutum da yana shan giya gashi da karuwa gashi maciyin riba an zo neman bashi a gurinsa ya dora wani abu a kai gashi ne duk aiki manya-manyan kaba'ira na saban Allah ya yi an zo ana masa nasiha ana masa yace kun ga attaqwa ahuna tsoron Allah azuce ki ni da ku ba wanda ya san mai tsoron Allah ha to kaga wannan ba magana bace attaqwa ahuna ahuna ce ta sa kake kake kake wannan abin da kake hahuna dai ba bai kamata sa ka shagiya ba ka rika neman mata kana cin riba kuma ka ce ahuna to kamar yadda ba za a yi wa mutum hukunci tare da an ga zahirin ayyukansa na kirki ba haka nan mutum ba zai labe da wa hauna ba kuma ya ci tobara akwai wanda aka yi masa da masa a masa da sai ce kaga dukkan mulalabe muke a duhu ka duba mana musulunci gaba daya ya bai da shi duhu saboda haka abin da yake a musulunci lalibe ne to kaga wannan a duhu yake a duhu yake a ce zo kai sunna ka bar bid'a ka bar aikin saban Allah ka koma kan tafarki daidai sai ce kaga shi fa sha'anin addinin nan duk fa arki kowa fa da ka gani lalabe ki to kaga wannan ba ba magana bace ubangiji ya aiko annabawa da ayoyi bayyinat yadda yake sifar su bil bayyinat bayyinat a fili suke karara suke in Allah ya barka a duhu kaga ai bai tsayar maka da hujja ba in dai duhu ya baka a lahira dan me zai kama kai ce kai masa laifi sai ubangiji to a duhu ka bani to kuma yadda Allah yake cewa rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس ala Allah hujjatu ba'da rusul saboda kada mutane su zan suna da wata hujja a wajen Allah bayan manzannin da ya aiko musu shi yasa malamai suke cewa lan yakhluwa lan ard min ka'in bi hujjatillah masu kokarin cewa ai rufe kokarin shihadi malaman da suke fada da wannan akida ko da wannan ra'ayi sukan ce ba yadda za a yi duniya ya zan babu mai tsaye da hujjar Allah babu wanda zai tsaya fito ya faɗi gaskiya ya faɗi hujjarta bai wa ce yau an an waye gari ga musulmi duk ga suna a duniya amma kuma ba wanda ya san hujjar da za a kafa akan gaskiya babu ba zai yi ba za ka ubangiji sai ya yanke ma hanzari ta hanyar ya jiyar da kai hujja din in kuma ka mutu baka ji hujjar ba to shine zaka ce ka mutu a cikin duhu ka mutu kana lalube amma duk abin da ake ta yi ana ta karantarwa kullum kuma kai ka ima ka saurara to ta yaya za ka kasancewa lalube ake bai ma saurare ka ya ji me za ka ce masa ba ka fara ya ce kai dakata kowa lalube yake ka bari ka ji da lalibin yake irin naka ne to shi ne mala yake cewa wa kazalika ya tafawo da fi adawatillahi bi hasabi tafadulihim da kufri wan nifaq haka nan mutane sukan fifici juna wani ya wani wajen kiyayya ga Allah gwargwadon fifitar junansu wajen kafirci da munafici saboda haka nan da an ce wa kazalika ya tafawatu da ya fi akan kalmar ya tafadaluna domin kalmar ya tafadaluna tarjo ila al babu kuma fadl a cikin adawa amma ya tafawatu na wani ya fi wani wani ya fi wani ta fi daɗi wa kazalika ya tafadaluna fi adawati Allah bi hasabi tafadulihim fil kufri wan nifaq haka nan sukan fifici juna wajen kiyayya ga Allah gwargwadon fifitar junansu wajen kafirci da munafici shi ma wannan wani abu ne musallam abu ne da ba ja a kansa kafirin da yake kafiri ne amma kuma yana kyautata maka ko yana kyautata musulmi zan ci kafiri ne amma yana kyautata musulmi ba a haɗa baki da shi a cuce ku wataƙila ma in ana yunƙurin a cuce ku shi zai tsaya ya gaba a cuce ku ba ko ya sanar da ku alal aqalla cewa ana fa kullu kullu za a cuce ku sai da ku amma kuma kafiri ne bai yadda da alqur'ani bai yadda da manzo Allah bai amma duk wani abin ne zai muku ba zai zama ɗaya da kafirin da ba ruwansa ba in za a cuce ku ko da bai cuce ku ba ba zai sanar da ku ba ko da ba a yi da shi ba ba zai ɗauki wani mataki ba sannan kuma ba ruwansa da ya kyautata ma wani musulmi harkar gabansa kawai yake shi kafiri ne kafiri ne kawai ba su gaba ɗaya da wancan ba sannan shi kansa wannan kafiri ne harkar kafircinsa kawai ya sa a gaba bai shiga cikin wanda su ce ka ba amma ko bai shiga cikin masu taimakon ka ba ba zai zama ɗaya da kafirin da da shi ake tsare-tsare da za a cuce ka ba duk kuma kafirai ne in ka tashi ka san wancan kafirin kafiri ne da Allah madaukakin sarki ne muka ma masa adalci la ilaha illallah alal ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin ubangiji bai hada ku ku yi musu ihsani ba ku kyautata musu ku musu adalci matukar ba su yake ku ba ba su fitar da ku da gidajen ku ba kaga wannan kafirin da ba ruwansa harka kafircin sa yasa a gaba ya da ne dan kafiri in ya shiga wuta har abada ba fa zai fito ba amma ba zai zama ɗaya da irin su fir'auna ba waɗanda aka ja daga annabi Musa a gefe shi a gefe sai ya rika shi annabi Musa ba za su zama ɗaya ba in ka ce ka daidaita to abin zanin Allah ba haka ne ba duk da cewa sunan su kafirai kuma sunan su ƴan wuta kuma in sun shiga wuta har abada sallarsa da alwalarsa duk a banza amma kuma ka shiga wuta wajen azaba din za a bambance dole wannan bayan kafircin kuma ya yi wani abu na zalunci don haka in kafiri ya hada da kafirci da zalunci da kita kaga ba zai zama daidai da kafirin da adali ba ne mai san gaskiya ba zama ɗaya ba to shi da abin da ibnu ke cewa su ma shi ma kafircin da munaficcin yakan zama wani ya fi wani gwargwadon irin yadda mutum ya kai kafircin sai girma har ma ya rika sashi wasu abubuwa na zalunci da laifuffuka da kuma wanda kafircin ne kawai shi dai gashi nan kafiri ne amma kuma ba ba ba, ba haka yake ba yanzu Abu Talib ya mutu kafiri zai zama daidai da Abu Lahab ba zai zama daidai da Abu Lahab ba Abu Lahab da shi ake mutum ya za a cuci manzan Allah ba zai zama daidai da Abu Jahal ba ba zai zama daidai da Uqbah ibn Abi Mu'ayth ba duk da cewa ya mutu bai ce la ilaha illallah wancan ba ya mutu bai ce la ilaha illallah ba amma ya tafawatu na fil kufri to kaga wannan shine mizani a musulunci ko da laifi iri ɗaya ne wani laifin nashi da yake ya ɗara na wancan rika da cika amma sun yi tarayya akan laifi iri ɗaya قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا الله شيء إذا أرأك سوكت وتسورة daga cikinsu wani kan ce ayyukum zadatu hadhihi imana wane ne daga cikin wannan sura ta kara masa imani Allah ce fa amma allazina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshiru to amma waɗanda suka yi imani sai ta kara musu imani wahum yastabshiruna alhalin su suna masu farin ciki da abinda wannan sura ta sauka da shi wato sun ji abinda sura ta sauka da shi suka suka karanta suka fahimce shi suka kudirce gaskiyar abin da ya faɗa suka yi aiki da shi wanda sai ya ƙara musu imani akan imanin da suke da shi wa amma allazina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsi amma wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu sai wannan surar ta ƙara musu cuta zuwa cutar su daman suna da cuta ta ƙaryata Allah da manzansa to sai wata sura ta sauka sai ita ma sai suka ƙaryata ta sai aka hada wannan ƙaryata wanda wancan ƙaryata sai suka karu kaga ashe kafircin karuwa yake yadda shi ma imanin karuwa yake abinda shi da ibnu taymiya yake so ya maka hujja da wannan ayar ka fahimta yadda imanin ya karu haka dan Allah ya ce shi ma kafircin ya karu ashe na wani yakan karu ya fi na wani فزادتهم رجسا إلى رجس وماتوا وهم كافرون هكذا الله يقول إنما النسيء زيادة في الكفر للي jinkirta lissafin wata da kafirai suke yi ƙari ne a cikin kafirci wato kafirai tun kafin zuwa musulunci shawa larabawa suna girmama ashurul hurum waɗannan watanni huɗu masu alfarma watan al-muharram da watan rajab da watan zulqa'ida da watan zulhijja waɗannan watanni guda hudu kafirai kafin ma zuwa musulunci suna girmama su don haka ba ma sa yadda su yaƙi a ciki suna ganin yaƙi a ciki haramun ne to idan wata kabila na son yaƙi wata kabila amma kuma sai ya zan watan da take so ta yaƙi din watan muharram ne misali yana ɗaya da cikin watanni masu alfarma sannan gashi an an an tokalo su ba za su iya hakuri ba ko kuma a'a yanzu suka suke ganin lawan in aka dan juma wannan lawan da suke gani zai bace za su rasa shi sai su ce a ah, to mu jinkirta muharram din mana mu maida shi safar an gane wato sai a tura muharram sai ya zama shi ne na biyu maimakon muharram sai ya zama safar kuma in yazo sai mu ce masa shi kuma sai mu kira shi muharram wato a jinkirta shi maimakon a yadda yanzu a muharram muke to mu tura muharram din gaba Allah ya ce to wannan ziyaratun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman li yuwafiqu iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah ubangiji ya ce inna man nasi'u kadai wannan jinkirta wata da kuke yi mai alfarma ziyadatun fil kufri kari ne a cikin kafirci yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman su halatta shi shekara wata shekara kuma su haramta wannan shekara sun halatta muharram don sun mai shi ba safar sun jinkirta sun mai da muharram safar wata shekara kuma tun da ba yaki sai ya zo a muharram sai ya zama haramun yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman li waqi wa dan su dace da adadin su da Allah ya haramta yaki a cikin kada su allake wani budannan su sun cika su to shi sai su ja wani su jinkirta shi zuwa gaba fa yuhillu ma harrama Allah dan su halatta abinda Allah ya haramta to kaga akwai barna daban-daban a cikin a cikin wannan na farko akwai tunanin iyo Allah yaudara a ciki ubangiji ya ce ya haramta wannan abin da din ko ku zo ku ce za mu jinkirta kaga yaudara za ku yi Allah sannan akwai canza addini akwai kalbuddin abin da yake addini ga yadda ya ce a yi sai ku ce a canza a zuwa guri kaga wannan ka canza addini ka sa abinda ba abinda ba ba ba mahallinsa ba ka sa shi a gurin sannan kuma akwai shar'u ma lam ya'zan bihi Allah shi wannan jinkirtawar ai shar'a ce sabuwa ko kawo kuma Allah bai ce ai ba bai ce a daga wa muharram kafa ba bai baka damar ka jinkirta shi ba saura ka ganin ka shar'anta wani abu da Allah bai haramta da Allah ya haramta da Allah bai izini a a abin nan ba kaga barna uku kenan barna ta hudu ka halatta haram ka haramta halal watan muharram da aka ce ka ayyaki a ciki aka haramta ka halatta yakin watan safar da aka yadda in yaki ya kama ayi a ciki ka haramta saboda ka maida muharram a ciki shine fa yuhillu ma harrama Allah kaga barna ta hudu ke barna ta biyar akwai kokarin tabwihi wato wato baddabani barna ce za a yi amma sai a yi mata wato abin a sa mata wata riga wacce za ka ganta kamar ba barna ba shi yasa Allah ce yudillu bihi alladhina kafaru waɗanda suka gafar suna batarwa da shi don wawaye sai su ga ah to ai ba komai ba komai tunda tunda dai ba an fasa yin muharram din bane kawai dai an dan jinkirta shi ai babu komai kaga wannan tadlil ne tabwih ne ka zo kana kawo abin da zaka rikita kwalan waɗanda suke jahilai sannan abu na biyar da wannan abu nasu ya shiga ya kunsa na shida ko abu na shida akwai ƙoƙarin mayar da al'ada ta zama addini domin duk abin da aka ɗauke shi ana yin shi yau da gobe yau da gobe ba addini bane amma ana yin shi ana yin shi ba shi ba kyau yau da gobe yau da gobe kuma sai mutane su ɗauke shi ba komai ba sai su ga kamar ma addinin ne tunda an riga an saba to bid'a tana da wannan ila sanda za ta fara bayyana za ga ana ɗan ƙyanƙyaminta masu inkarinta za su yawa amma in aka daɗe ana yi ana yi ana yi ana yi sai a ce ba komai a kyale mutane su yi saboda su ma tunda suka fara abin shikenan yau da gobe yau da gobe sai ya zama bai su ɗauke shi ma wani laifi ba to shi yasa Allah ce wannan abin da suke yi ƙari ne a cikin kafirci kaga shi kafirci yakan karu yakan ragu idan an daina wannan an rage kuma ana nan dai a cikin kafircin amma kuma an rage kafircin in an yi ko an ƙara ashe wani kafirin ya wani kafirin kafirci ke za a ce kafir kafir ko shi kafir kafir namijin ke kenan kafir kafir kafirci والذين اهتدوا ta هدى واتاهم ku? Allah ce waɗanda suka shiryu sai ya ƙara musu shirya ya ba su takawarsu kaga ashe imani da takawa suna ƙaruwa da zarar sun ƙaru to wani taka ce ko ta ƙara sama وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا Allah ce da tuta wata tuta ce a cikin zuciyarsa sai ubangiji ya kara musu wata tutar fa bayyana subhanahu wa ta'ala anna ash-shakhs al-wahida qad yakunu fihi qism min bi hasabi imani ubangiji sai ya nuna cewa mutum guda ɗaya. zai yiwu a samu wani bangare na walittakar Allah tare da shi gwargwadon imaninsa wa qad yakunu fihi qismun min adawati Allah bi hasabi kufrihi wa nifaqihi a samu kuma ta wani bangare yana da kiyayya ga Allah gwargwadon kafircinsa da munaficinsa idan kafirci idan imanin da yafi karfi sai zama lil imani aqrab minhu lil iman lil kufri idan kuma kafircin ne yafi karfi sai zama kamar da su hum lil kufri yawma idan aqrabu lil iman wa qala ta'ala wa yazdadu wa yazdadu allazina amanu kuma waɗanda suka suka yi imani su ƙara imani can da ubangiji ya sanya mala'iku abin da alaiha ta shaka ashar wa ma ja'alna ashabal nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahu illa fitnatan lil ladina kafaru yastaqila alladhina utul kitab wa yazdadu allazina amanu imana za mu shiga tafsirin wannan insha Allah ranar juma'a wa qala ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim ce domin su kara imani tare da imaninsu ibnu taymiya duk ya kawo wannan ne dai ya nuna maka cewa ita walittaka din nan akan samu mutum yana da wani bangare na wilayatin lahi saboda yana da imani da takawa wani bangaren kuma na saban Allah tare da shi za a so shi a girmama shi ta bangaren imaninsa da tsoronsa da Allah sannan kuma za a kishi ta bangaren sabansa na Allah shi yasa annabi ke cewa la yafruku mu'minun mu'mina in kariya minha khuluqan rabi'a min al-akhar mu'mini ba zai ki yar uwarsa mu'mina ba in akwai abin da ya gani a wajen ta baya so to wata ran kuma zai ga abin da yake so tare da ita saboda aka kaga ba bai kamata ya ki ta gaba ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi matsayin ibadoji ne da ake so ka yi kullum bai wuce wato abinda suke faɗa na sabon Allah ba in ka ji kanka faɗa shi yasa muka ce wannan sirri sirri da ya shigo cikin dare duk daga baziliya ne ka jana to a kowane abu sirri ne asraru ne kai maju to a lokacin da za a zo ana faɗar wannan kai kana ji to ya kamata in ka fita kanka rika faɗa wa mutane ka bari sai kun zo dabar ku masu eh, eh, masu wannan aqida sai ka faɗa amma ba ka ba to ka ka bayyana asiri ka ka abin nan ka tona asiri to suka ce wanda rike asiri shine shine azumi to yan aqidar buhura buhura kusan ma ko ko abin da ba a ba a barin su su je haji in dai an san dan buhura ne ba za a bar shi haji ba saboda kusa an ittifaki saboda ita ba batiniya su ɗan batiniya a sasan su ma suna cewa su ma ahlul baiti suke girmama suke yi wa suke yi wa campaign suke girmamawa tare suka haɗu da shi a rafida to amma rafida kafirta suke shi shi'ar iran suna kafirta yan batiniya da zai gane cewa wani kafircin ya fi wani rika yanzu muka gaba muka gan magana to yan shi'ar rafida suna kafarta yan batsiriya yanzu kaga nusairiya nusairiya ta siriya wanda ita ce ita ce aqidar shugabannin kaga nusairiya batsiriya ce saboda shi'ar nusairiya sun dame shi'ar rafida na iran haka shi dan shi a rera ba gani yake dan shi a siriya ba kafiri ne shi shi an ce ya yi ya yi zurfi abin ya yi zurfi kamar yan durus da ya dauki hakim bi amrillah shi ma shi ma shi ma Allah ne za a bauta masa saboda haka kaga shi wannan Yusuf Ali yana daga cikin mabiya wannan addinin buhura din don ba za mu ce wata addini ne mai zaman kansa amma dai kuma yana jingirwa zuwa ga musulunci sai dai yadda yake ɗaukar musulunci ba da suke ɗaukar shi mutum asalin mutumin indiya ne amma dai zaunan nan kasar ingila ne a nan ya rayu a nan ya yi tafsirin nashi a nan ya yi mutuwa don mutuwar ma da ya yi wata wulaƙantacce mutuwa a titi aka tsince shi a titi aka tsince shi haka yashi aka eh, kwashi gawarsa ba a san ma me ya kashe shi ba to galibi wasu wanda turanci yake birge su sun zata wani abin kirki ne lokacin da za a buga tafsirin turanci a mujamma malik fahad aka ce turancin tafsirin yusuf ali yana da kyau dan boko suna aka ce to amma fa akwai abubuwa a ciki sai aka ce ai kwamiti na malamai masana a zauna a tace shi a cire duk iyakakun ciki a bar turancin mai kyau da tafsirin mai kyau aka zauna aka kafa kwamiti suka yi suka yi suka yi suka yi suka yi aka buga shi ai da wasu suka zo suka duba sai suka kai ina bai tasu ba nan da nan abin da mujamma malik fahad suka janye shi aka daina raba shi aka har aka haramta shi saboda wannan tafsirin ba zai gyaru ba shi yasa sai suka koma tafsirin muhsin khan da taqiyuddin hilali duk da gashi ɗan takaitacce ne ba wasu shuru a karkashin sa amma dai tun da ahlus sunna ne suka yi shi mosul Khan likita ne a da yayi aiki a Jami'atul Islamiyya a bangaren likitoci mutumin Indiya ne Taqiyyu jini Hilali mutumin maroko ne malami ne shi shi wannan shahararren malami ne hamshakin malami ne yana jin yare bakwai cikin manya-manyan yarurrukan na duniya yana jin larabci ne dama akan sa yayi ya riƙa balaga sauraka wanda ba a magana ta larabci turanci faransanci spanish da yaren jamusanci da yaren abin nan ina ne wajen da yare bakwai akwai wani baitin sa ba zan iya ba zan iya haddace shi ba yarukan ne duka bakwai ya hada ya baiti biyu da su so shi ma ya koyar a ya koyar a jami'ar islamiyya to a lokacin shek ibn baz yana shugaba shi yasa suka yi wannan tarjama to shi daga baya mujamma suka ɗauko ta suka ce kawai a buga ta haka duk da rai karama ce amma a buga har lokacin da za a samu tafi ta faɗi amma dai a dakatar da na Yusuf Ali wannan ba zai karkaka ba wanda yake cewa ah, ya fara da rantsuwa cewa wallahi wani laifi ya yi kuma ya tuba sannan ya sake yi sannan ya sake tuba sannan ya sake yi ya sake tuba ya alkawarin ba zai ƙara yi ba amma kuma gashi ya sake yi ce abin da yana damunsa yana damunsa dan Allah a taimake shi ya samu fita to wanda alamar akwai imani a zuciya dan wanda zai laifi kuma abin ya dame shi to wannan akwai alama zai daina akwai wanda in yana laifi hankalinsa eh, akwai kwance ba a da yake damu shi yayi bacci da mun shari ke ne da zaka yi har ba alfahari zai rika yi da laifin a cikin abokansa in kai ma ka isa kai mana shi yayi kaza yayi kaza amma wanda zai yi ya tuba ya ce ba zai sake ba shi ya rude shi ya sake yi kuma abin ya dame shi to akwai yiwuwar zai daina gaba daya illa iyaka kawai yayi kokarin ya bi hanyoyin da za su taimaka masa wajen ya daina akwai hanyoyin da za su taimaka masa wajen ya daina na farko dai inda ake yin laifin kada ya ce yayi kokari duk yadda zai yi ya kawace gurin laifin kada baya kusanci hanyar da ake yi in akwai wasu waɗanda su suke ziga shi ana yi da su to ya daina abota da su wannan ƙorana usu'i ya yanke musu duk wani wani mugun aboki da yake sa shi ana in ya ce ba zai ya zo ya ja shi su tafi to yanke alaka da shi ya tsokale su yi fada su yi fata fata su bata ya yanke alaka da wannan abu na uku ya kulla alaka da mutumin kirki wanda zai rika gaya masa masa nasiha ya rika jan shi kuma guraren alheri ya rika kai shi gurin karatuka da guraren sallah sannan abu na hudu ya rika yin sallah cikin jami'i ya rika yawan zuwa masallaci ana sallah da shi cikin jama'a sallah ba karamin tasiri ke da ita wajen yin gwada yin sallah cikin jam'i tsawon wata ɗaya kawai ka gani sai ka ji zuciyarka ta canza daga yadda kake din nan ya zama da duk wata sallah kai kokari kar ta wuce ka ayi kana sahun gaba kai wata ɗaya ka ga ka ga sai ka ji duk wani abu saban Allah ya fitar da shi sai ka mutumin da aka ce wa annabi yana sata annabi ya ce yana sallah aka ce yace zai daina sallah na da wannan sirrin inda salata tanha anil fashai wal munkar wanda ba magana ba ce da za ka ɗauke ta da wasa tanha din da ubangiji haka yi abin nan hadisin da yake cewa man lam tanhahu salatu anil fashai wal munkar lam yazid lam yazid la illa bu'dan wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba cewa wanda sallarsa ta hada shi alfasha ƙara nisa yake da Allah ma'ana kana sallah kana ƙara nisantar Allah kenan ka daina abin da hadisi ya nuna kenan tun da ƙara ne santar ka da Allah kake ka gara ka daina ba. kaga kuma annabi ya ce ba cewa ya daina sallah ba cewa za ta hana shi <coughs> saboda haka ka ta yin sallah cikin cikin abin nan sannan abu na biyar ka rika kullum ka rika to munin laifin ka rika ɓata laifin a zuciyarka laifin nan fa yana haifar da kaza yana haifar da kaza yana haifar da kaza ka rika kullum lissafa munanan akiba da laifin zai sa ma tsanarsa a zuciyarka waɗannan matakai in ka bi su insha Allah za su taimake ka wajen ka ga cewa wannan abin amma wannan raɗaɗin da kake ji a zuciyarka alama ce ta imani muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsaye mana imani ku gaba ɗaya ina ga wannan su zan iya ansawa sai a haƙuri wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam